duk a cikin abubuwan da yake wallahi babu wanda yake ɗaga mun hankali irin neman matan da yake ya za ki ɗan kwanin ki aka ki ɗaura ɗan kwanin ki mana wallahi samu jin daɗi ɗan kwanin jin daɗi to to da wannan dai kam da wannan a'a to gana ce eh shi ta mata da miji tsakaninsu sai Allah kuma ita kaɗai za ta iya ganiya domin Allah kan sanar da su sukan ji ta wasu ɓangarori ko ƙanshi. Na ji daɗi sosai ya kafi mu sauran mazajen. Bai ce na ne? Idan da ba mu ne ba za ki gani? Karuwar banza karuwar hoto. Kai Usman? Dama mu haukaciya ka aura ka so ka ajiye a gidan naka? ko wallahi neman matan shi ya ɓaci to to ke kin taba ganin sa ne da wata macen zaki ce ina neman mata ki zo har cikin gida ne kana ga kuma ya ki san kike yi kaga tafiya